wato ainihin ku dai mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin da wani sabuwar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yan uwa koyo kuma mun sake zaɓulo muku wani kyakkyawan bidiyo da shike ba babu shi a YouTube wannan video ne na san dai ko kun taɓa neman shi a YouTube ba ku same shi ba. to ku kuma za ku gane shi ta ba kusan da za a yi ku kalle shi ba to insha Allah yau mun sake saƙulo muku wani kyakkyawan video mai suna takwakiya mai zafi takwakiya mai zafi wani bidiyo ne anko mai matuƙar kyawu ko da shi kasancewar nasan dai babu shi a youtube shi na samu kai tunani maka kace to bari mu kokari mu kama ku shi a wannan channel ɗin tamu mai albarka to da farko dai idan wannan ne ka na farko a wannan channel tamu kar ka manta da danna mana subscribing kada ka danna mana kararrawar sanarwa ta yadda youtube za ta ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon video to yanzu da farko dai gan cika ku da surutu idan kana so ka kalli wannan video mai suna cakwakiya mai zafi ka gana inda an rubuta cakwakiya mai zafi na ɗaya da na biyu film india hausa sabuwar fassara ka gani sai ka danna rutun kawai kana danna rutun ka gani kasan da ka rubuta cakwakiya mai zafi na ɗaya da na biyu filim indiya hausa sabuwar fassara 2020 kaga rubutu gashi nan blue rubutu blue gashi nan ka wa ala sai ka danna shi in ka rutu rubutu rubutu ga kawai zai ka tsaye inda kai tsaye inda ka sa fasfo ka kalla saboda shi wannan bidiyon din shi wannan filim din shi na da fasfo yanzu bari ku gabar da rubuta muku ta na sama yanzu ka kuna danna nan ga an rubuta sauki a nan nan ne za ku danna kawai kaga ga fasfo kin nan kaga wanga passport na azami ku sama wala kaga passport shi shine zaka diba sai ka rubuta nan ka kana ka rike shi kanka kuma ka rubuta wani abu ka gani sai ka danna nan ga nan ne zaka sa passport ka gani yanzu waya ku tana haka kuma kuna kuma da kiba waya din ku shi kuma lambobi kamar haka ka gani lambar da za ku sa kun kamar yadda na rubuta muku ita a haka haka ne za ku sa wannan wannan lamba a ciki kaga na farko sai ku sa ku sa hudu kusa uku kuma kusa uku kuma kusa uku na kusa hudu kun gani lamba ce mu ba mu baku lamba mu wahala lambobi masu sauki na muke ba su ka gani duk kasa hudu farko kasa uku ku gida uku na kasa hudu karshe sannan hudu farko hudu karshe uku uku gida uku suna tsakiya ka gani wala kana sa haka nan ka gani gani na ka rubuta tire sai ka danna wurin ka kana danna kai tsaye zai ka ta inda zaka yi downloading video din ku kuma ka kalla idan kana bukata ka gani ka ga an ka ce na daya ga na biyu kenan kana bukatar na kalli na ɗaya dawo sai ka danna nan kawai ka gani rigi rigimar samu kucin na babu matsalar ka ce ka dawo youtube ka kalli ka ƙara ɗauko na biyu a yanzu ka kana danna ko sai ka ce ok zai kai ka ciki inda za ka kalli wannan bidiyo ka gani hayya ka ka inda za ka kalli bidiyo ɗin kai tsaye ba tare da ka ɓata wani lokaci ba yanzu misali ka kalli wannan na ɗaya kana so ka kalli na biyu ba wai sai ka sha wata wahala ba kana danna haka kawai zai dawo bayan yayin da ka tsaya ka gani sai ka danna ka rubuta na biyu shi sai ka danna ka na biyu shi ma sai ka sa ok ka gani kai tsaye ne zai kai ka zai kai kawai kalli na biyu kai tsaye in kana so za ka yi sauki a wayar ka ka gani ga wurin sauki yana ga ka gani gani gana ka wuce teleshaje saboda ban so in ɗauka ka gani gani na taɓa ga wahala to nan na wurin teleshaje kun gani nan na wurin sauki idan kana da bukata kana sauki shi a ka ko kuma ka kalla ka mashi na zaman shi saboda kuka kalla bidiyon din kuma baka sauke shi a ka bane duk ka taba kallon shi inda cikin channel din wani ka kalli wannan bidiyon to duk bidiyon da ka taba kallo shi na tsayawa cikin wani application da aka ce ma Google Drive idan baka ka shi a wayar ka kana iya ka nemi wannan application bari nuna muku application din shine wannan kuma wannan application din shi wannan taba sa shine ka gani duk bidiyon da ka san ka taba kallo da inda cikin channel din mu ne film ya hausa to zai tsaya nan ne to gobe in kana so ka kalle shi ma ba sai ka shiga youtube kana shiga ta application din ka zaka gansu kun gani duk wannan bidiyo ne wanda za mu ci gaba da kawo muku insha Allah bidiyo ne ingantacci masu kyau kun gani dama ba mu da lokaci ne na kawo muku bidiyo kullum kullum shine akwai bidiyo wanda suna da kyau matuƙa akwai tsohon fina finai inda alfasar algaita sultan mafi yawanci ne masar sultan da fasar algaita ce muke kawo muku don suna da yanke gini za mu ci gaba da kawo muku ko a sauran dai fasarori da dama dama amma mafi yawanci dai algaita sultan ne muke kawo a wannan channel eh insha Allah ku ci gaba da bibiyar mu don Allah kuma gar ku manta da yi muna subscribe kana ku danna mana kararrawa sannan idan wannan ne ya eh, zuwan ka da farko ka za ka iya danna mana likin domin youtube su nuna ma mutane da dama wannan bidiyon ki mun gode mun gode ya mana tare eh, ka ga wani ma bidiyon din ma ya kamata in kama ku shi mugun dawa bidiyon ne na tashin rai ne wannan bidiyon ne mai matukar kyau shi ma insha Allah ku da dakace mu zama kawo muku shi